Barkanku da zuwa tashiri MD jama'a sun ci gaba da tsokaci haka zalika da zagin 'yan masana'antar kaniyo da kuma kiransu mayin wata a dangane da miliyan hamsin ɗin da Bola Ahmad Tinubu ya ɗauka ya basu waɗanda kuzo suke na bangaren rara ne wadanda suke masoyansu ne suna ganin cewa dama tun da babu rara ai dole ne a yi zalunci a wannan harkar to me yake faruwa ina gizo yake sakar Sai ku biyo mu a cikin wannan labari domin mu bambance muku aya da tsakuwa mu kuma rarrabe muku duk abin da ma yake faruwa da irin tirka da take ciki dama ko mun kawo muku jiya dan abubuwa waɗanda suke faruwa a cikin masana'antar ta din da ka bada miliyan hamsin din ya zuwa yanzu da aka neme ta samu ko ƙasa aka rasa. Sai ku biyo mu da subscribers da kuma ƙararrawar sanarwa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da sanar da ku sabbin ayyukan namu masu lalle babu shakka an ci gaba da zage-zage a masana'antar kano da haka zalika da hatsaniya a bangaren dattijan masana'antar ta kano da kuma manyan masana'antar ta kano duba da cewa ahmad bola tinubu ya zo ya bada kyautar miliyan hamsin to amma kuma wannan miliyan hamsin ta zo ta hada rigimar da ake ganin cewa kamar babu karshen ta sai kuma yanzu yan bangaren rarara suka dau maganar su ma ta zama tasu suka yi ruwa suka yi tsaki a ciki wajen ganin cewa ana kiran ubangidansu shine mai kuma shine mai karɓo kuɗin siyasa ya ga kokarin cewa ya mu kuɗin so yanzu kuma da babu shi aka bada waɗannan kuɗi kuma da basu biyo ta hannunsa ba ya za a ce kaga kenan yan masana'antar kaniyu sun ji batar yan bangaren da ba na rara din ba lallai babu shakka akwai kunya a cikin zukatan ku ba da cewa yanzu da kun zo kuna cewa rarara ne yake cinye kuɗi yanzu da babu rarara din waye cinye wannan miliyan hamsin ai abun kunya ne ma a matsayin ku na yan masana'antar kaniyu waɗanda suka dogara da fim a ce kuma sun dawo siyasa har suna ganin cewa babu wani abu da ya fi wannan siyasa din duba da cewa shi dama dauda ka huta rarara tun can asali mawaki ne na siyasa wanda kuma da haka ya fara kaga dole ne ya tankaho da haka kuma ya takama da haka amma ku kuma kun fara da fina-finai kuma kun zo kun buge da siyasa to da me za ku ji yayin da wannan wuta take barkewa a tiktok sai kuma waɗansu 'yan ɓangaren waɗanda ba su yafi rarawa ba suke cewa to rararen mai bai aikata ba gwara ma su yanzu su isu sun cinye kuɗin sun ce ba su san inda suka yi ba kowa dai yana faɗan irin albarkacin bakinsa amma a yanzu haka a dangane da waɗannan kuɗi fa lallai babu shakka ana ta binkicin inda suka sa gaba amma har yanzu ba a gano inda waɗannan kuɗi suke ba duba da cewa kuɗin an ba da su dai takamaimai sun zama lahu a hannu so amma kuma sai dai an nemi kuɗin a rasa to ya kuɗin nan kuɗin nan dai ba aljanu ba ne ai ya kamata a ce sun bayyana a daidai wannan lokaci yayin da manyan masana'antar kani din su kuma suke ganin cewa kamar ba za su yadda ba duba da cewa idan dai har an binkici kuɗin nan sosai da sosai za a gansu sai kuma dattijan masana'antar kani din suke ganin su ma ai manyan masana'antar kani din ne suka cinye masu duk inda aka ce da kai dattijo da kuma babba lalle babu shakka akwai bambanci za ga dattijo ya zama dattijo amma kuma za ga yaro ya zama yaro idan yana da kuɗi sai ga shine babba to irin wannan ake nufi a masana'antar ta Kannywood kuma da yadda yanda aka ce da kai dattijo to fa babu shakka a gaban sa ka taso kuma me ka zama tunda dai kuma an ce wajen ku daya to fa kowa ya san halin kowa kaga babu wanda zai nuna wa wani wayo sai dai yanzu kuma wayan yana neman shiga tsakani yayin da su dama kananan mawaka masu tasowa fa da waɗanda suke sun shafi masana'antar Kannywood din dai waɗanda aka yi wannan tafiya da su waɗanda ake ganin cewa su kananu ne ba fata su ake ba duba da cewa ana yin ne abu ga waɗanda suka kasance manya waɗanda suke sun fi kowa ruwa da tsaki to shi yasa ake yin tsakanin dattijan masana'antar kaniyo din da kuma su kansu manyan masana'antar kani din yayin da kowa yake zargin kowa to amma abin tambaya a nan shin wai lokacin da aka bada kuɗin wa aka damƙawa dole ne akwai wanda za a ware a damƙawa wannan kuɗi ko kuma aljani aka bawa ne a lokacin so abin da dai mu bamu sani ba kenan gaskiya dai akwai ayar tambaya a dangane da waɗannan kuɗi amma fa mu za mu ci gaba da bibiyar ku kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba idan dalilin wannan abubuwa da ake yi ne cuta da cutarwa da ake a masana'antar ta kano din ne su yasa za ka ga waɗansu jaruman babu ruwansu da harkar siyasa yayin da waɗansu jaruman suka koma gefe suka shiru suka gum suka ce su babu ruwansu kamar irin su adam iya zango kaga shi babu ruwansa a cikin wannan harka ta siyasa yayin da da yana da ruwa da tsaki har yake ma jagorantar kungiya har ya zo kuma baya jagorantar kungiya ya shiga cikin wata kungiyar wanda ya zamo lamba wani a cikin kungiyar har ya zo ya kasance ya gama shi harkar siyasa baki ɗaya ba abu bace mai dacewa har ya zo ya bayyana wa duniya cewa shi fa babu shakka ya dawo gida kawai zai riƙe tashar shi wajen ganin cewa ya karu da abin da yake karuwa saboda irin wannan bacin ran na wannan lokaci da yake tunkarowa kuma gashi ma ya gama tunkarowa ya zo ya iski waɗanda yake iska yanzu haka waɗanda kuma suke farin ciki da irin wannan suke amfani da damar su wajen ganin cewa sun kuntata wa waɗansu ɗin kuma su kuma sun sa aljihun su fatos suna yin hakan yayin da kuma mutane su ba za su shiru da kiran waɗanda suke daga ɓangaren masana'antar kanu ɗin da kiran su cewa wai su mayin wata ba kaga tun da dai ka nuna wannan kuma kowa ma ya sani an fito ana faɗa ana yaɗawa kaga kenan za ku daina kima a idan mutane kuma dama kuna da kima a idan mutane duba da cewa kuna nishaɗantar da su to menene yayi zafi ya kamata a ce mun gane abin da muke yi mun kuma dawo hanya amma masu sauraron mu na yau da kullun shin ku me za ku iya cewa a dangane da wannan lamari da yake faruwa duba da cewa waɗannan kuɗi dai ba aljanu bane shin wace irin tambaya za ku yi ko da dai kun yi tambayar mu ma kuma za mu ci gaba da bibiyar irin wannan abubuwa da suke faruwa wajen ganin cewa mun kawo muku ina kuɗin suka yi kuma ina ne rigimar ta karewa ne da gaskiya a cikin su shin waɗannan waɗanda suke zagin manyan nan waɗanda suke cewa su lalle babu shakka manya ne suka ɓoye waɗannan kuɗi ko kuma su dattijan ne ba su da gaskiya su suka ɓoye waɗannan kuɗi an ce dai dattijo ya fi yaro dabara sai dai kuma inda aka ce babba babba ne ta iya yiwuwa har da girman wayo ma Allah Ubangiji wata allah ya samu dace muna jiran ra'ayoyinku ta tashar ta mai inganci wato AMD TV Hausa sai yan bangaren rarara to shin me za ku ja musu kunne a dangane da irin wannan maganganu su kuma da suke yi na ganin cewa babu ubangidansa a tafiyar shi yasa aka cinye waɗannan kuɗi salin alin kuma ba a san inda suke ɗin ba muna jiran ra'ayoyin naku dai ta wannan tasha tamu mai inganci amd hausa ta